والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى باب عفو المظلوم لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يدلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل har yanzu ma da yana magana a kan cikin littafin da yake bayani hukunce-hukunce a kan al Shi ne haƙoƙi ko kuma zalunci zalunci wato ta kowace irin fuska to malam ya kawo babi ya ce, babin yafiya ta wanda aka zalunce shi ya ce ya yafi saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce, lallai in tubudu hairan aw idan kuka bayyana alkhairi ko kuka koye shi aw ta'fu an su'i ko kuka yi yafiya akan wani mummunan abu da aka muku wannan shine shahi, domin zalunci yana cikin munin abin da za a ma mutum Allah ya ce to aw ko kuma kuka yi yafiya akan wani mummunan abu da aka muku to fa inna Allah kana afuwan kadira lallai Allah mai afuwa ne shi ma mai yafiya ne ga bayansa kamar yadda ka yafe ma wani da ya zalunce ka haka nan Allah zai yafe ma haƙoƙinka ko haƙoƙin Allah da ka yi zalunci a cikinsu kadiran kuma Allah mai iko ne akan ya kama wanda ya yi zalunci ya mushi hukunci akan wannan zalunci da ya yi tumala ya sake kawo wasu ayoyi waɗanda suke nuni akan hatsarin zalunci da kuma sakamakon zalunci da ma dama da Allah ya ba wanda aka zalunce sa in zai iya rama zaluncin ko kuma zai yi haƙuri Allah ya bashi zafi Allah ya ce lallai sakamakon mummunan aiki shine a sakanya da mummuna irinta shine waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ma'ana wanda yayi zalunci sai a mushi hukunci daidai da zaluncinsa shine ma'anar waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha da haka shi yasa idan mutum yayi sata sai a yanke hannunsa a yanke hannu sayya'a ne abu ne mara kyau to amma me ya kawo yanke hannu sata da akai? haka nan bulala amma mutum bulala a bainar jama'a wannan ai abu ne wanda yake mara kyau ko to amma me ya kawo haka saboda ya taka hakkin, Allah yayi zalunci yayi zina ko ya wani abu makamancin wannan haka nan kisa abu ne wanda yake mara kyau abu ne wanda yake mummuna to amma me yake kawo a yi kisasi a kashe mutum shine idan ya yi kisa ne waje za za'u a sayyi'atun mithluha Allah ya ce amma fa na afa wa aslaha wanda yayi yafiya kuma ya kyautata abin da yayi na yafiya din ya kyautata niyyarsa fa ajruhu ala Allah lalle wannan ladan shi yana wajen Allah madaukakin yana wajen Allah madaukakin sarki domin hula la yuhibbu zalimin lallai Allah bai kaunar masu zalunci haka na Allah yace duk wanda ya nemi daukar fansa walamanin tasara ba'da zulmihi wanda ya nemi daukan fansa bayan an zalunce shi da aka yi to Allah ya ce fa ma alaihim min sabil waɗannan ba su da laifi babu wata hanya da za a yi a kama su kai ne aka zalunce ka ka ɗauki fansa akan zaluncin da aka ma to wannan ba za a zo a ce kuma kayi ba daidai ba shine Allah yake cewa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim lokacin da aka kori musulmai a garin Makka aka kwace dukiyoyin su aka kashe wasun su da suka yi hijira suka tafi Madina Allah madaukakin sarki sai ya ba su izini cewa lalle yanzu su rama wannan zaluncin da aka musu Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna lalle waɗanda wato ake kashe su Allah ya musu uzi ya musu izini Allah ya ba su dama bi annahum zulimu cewa an zalunce su dan haka su tashi sirama wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah mai iko ne akan taimaka musu to da haka ne sai ya zama mu'minai sun tashi sun nemi haƙƙin su na abin da aka musu na zalunci to Allah ya ce duk wanda aka zalunce shi ya tashi ya nemi taimako domin ya nemo wannan haƙƙi nasa da aka zalunta to wannan baka da wani hanya da za ka ma'ana ganin laifinsu ko a kama su ko wani abu A'a laifi aka musu suka rama Allah ce inna masabilu laifi dai yana kan wanda allazina yazlimuna nas su masu zaluntan mutane su ne waɗannan za a iya kama su a hukunta su kuma su ne za a samu damar eh, bibiyansu da ƙwato haƙƙin wasu a kansu su masu zaluntar mutane sannan masu wuce iyaka a doron ƙasa bigailin haƙƙi ba tare da gaskiya ba Allah ya ce ula'ika waɗannan su ne azaba mai raɗaɗi take kansu Allah ya tsare to sai Allah ya bada wato mafita ko ya bada abin da ya fi haka alkhairi ya ce walaman sabara amma duk wanda ya haƙuri bayan an zalunce shi din, wa ghafara kuma ya suturta ya lullube ya yafe bai fito ya nema din ba ya bar wanda ya yi shi da Allah din Allah ya ce inna zalika lamin azmil umur lalle wannan yana cikin al'amura mafi girma al'amuran da suka fi kowane al'amari girma shine hakuri domin ba ba karamin mai himma bane za a ce yayi hakuri ba karamin abu bane a ce yau wani ya zo ya same ka a cikin mutane ya kwada maka mare ka hakuri wannan sai mai babban al'amari ko na ganin ba kowa bane yanzu a mare shi yayi shi sai ce gare ya rama kuma musamman ma a ce wanda ya ma din kana da iko a kansa ko kafi karfin sai ya dake ka ko ya kwace ma wani haƙi naka to kaga ba kowa bane zai iya wannan juriyar wani sai ya ce ai wani ban kyale shi ba ai yana yana yana min na masa ce na kasa hakura? to kaga ba kowa bane zai iya haƙuri sa Allah ya ce inna zalika ai inna sabra shi hakuri la min azmil umur yana daga cikin al'amura mafi girma Allah ya ce wa man yudlil wanda Allah ya batar da shi kuma wannan bai da wani wanda zai shiryar da shi wani mataimaki kuma a ranar tashin alkiyama to Allah ya ce zaka ga azzalimai da dukkan irin nau'o'insu na zalunci sawa'un daga zalunci na shirka ne ko zaluntan kai ne ko zaluntan wani ne Allah ya ce za ka gansu ranar tashin alkiyama matuƙar ba su tuba a duniya ba suka tashi da wannan zalunci lamma ra'awul azaba lokacin da suka ga azabar Allah da yayi tanadi ga masu zalunci za su dinga cewa hal ila maraddin min sabil shin akwai hanyar da za mu yi mu maida haƙoƙin da muka karɓa na mutane ko zaluncin da muka yi ko kuma ma zinga cewa shin akwai hanya da za mu yi mu koma duniya don mu biya mutane wannan haƙƙin nasu na zalunci abinda za su zinga faɗa kenan kuma babu ita shi yasa zai zo cikin hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya san cewa yana da haƙƙi na wani a wuyarsa cewa to lallai ya biya shi tun a yau domin kar a kai ranar da babu kwabo babu taro ba wani abin da zai amfane ka a wannan ranar ayyukan ka. da haka za a kwashe ayyukanka a ba wasu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da wani haƙƙi na wani a wuyansa to lallai yayi kokari ya bayar da wannan haƙƙin tun ana nan duniya ba sai an tafi lahira ba daman lahira ai ba tafiya da komai ai to kaga ko an baka tafi da komai ban aka je aka ce ka biya da me zaka biya da wannan abun guda ɗaya da ka tafi da shi shine aikin ka da shi zaka biya shine kadai abin da ka tafi da shi ai inda ko riga mutum baya tafiya da ita ko to kaga in baka tafi da komai ba da me zaka biya kuma a ranar ba kowa bane zai iya ka ce mishi ya hakuri ya hakura shi ma yana ta kanshi ne da haka yana nema abin da zaka bashi ne shi ma yi gaba kila shi ma ya kwaso na wani da haka haka za a yi ta bibiya rana ce da kowa zai dinga bin kowa sai wanda Allah ya tsare shi to lallai wannan yana nuna zalunci abu ne wanda yake mai girma kuma mafi muni to amma dai kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi nuni wanda aka zalunce shi ya hakuri ya fa alkhairi shine kamar yadda ya tabbata cikin wani hadisi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abubakar radiyallahu anhu yake cewa babu wani bawa da za a zalunce shi zalunci ko kankancin sa sai yayi a kai. ya bar ma Allah face sai Allah ya ɗaukaka shi da taimakon. a zalunce ka ka yi to sai Allah ya kawo ma mafita sai Allah ya ɗaukake ka ƙala babu zulmi bulumatun yawmal qiyama babin shi zalunci wato duhu ne mai tarin yawa ko dubbai ne mai tarin yawa ranar tashin alkiyama ƙala rahimahullahu ta'ala حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة cewa shi fa zalunci da kuke gani duhu ne mai tarin yawa ranar tashin alkiyama ga wanda ya zalunci to kaga rana ce da kowa yake so ya ga ya samu haske kuma ya samu kyakkyawan sakamako amma a ce mutum ya tashi cikin duhu to wannan babban hasara ce yasa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ibn jauzi yana yana yana nasiha yake cewa abulmu yashtamilu ala ma'siyatayn shi fa zalunci ya kunshi sabo ne kashi biyu ya kunshi sabo kashi biyu na farko ya ce akhzu malil gairi bi gairi haƙi in na dukiya ne ƙwace dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba na biyu ya ce wa mubarazatu rabbi bil mukhalafa yi fito na fito da Allah ne da saba masa domin Allah ya ce kar a yi kai kuma sai kai kamar kana fito na fito ne da Allah da haka yace wal ma'siyatu fihi ashaddu min ghayriha da haka sabo a cikin zalunci ya fi tsanani fiye da sabo a cikin wani abu yanzu ka saba ma Allah da wani abu daban misali a ce yanzu mutum ya Allah ya tsare mutum ko ya sha giya ko ya yi caca ko wani abu wani ya fi sauƙi akan ya zalunci haƙƙin wani domin haƙƙin Allah Allah ana ginin shi ne akan akan sauƙi da yafiya Allah kan iya yafe ma amma sanin ka ne cewa mutum ko bashi yake binka ba zai kyale ka ba ba kowa kake yake binka bashi zai ce ma ka je ya bari ba bal dan adam sai ka mishi abu ma ya ce a ina sane da abin da kama har yanzu ban manta ba ko bayan shekara nawa ya ce ka tuna lokaci kaza abin da ka taba mun zai ce to ni ban haƙura amma Allah madaukakin sarki sai ka saba mishi so dari ma yafe masa sai ka babban laifi mutum ya yi shirka da Allah ya tuba kuma Allah ya yafe masa amma dan adam ko da za zo ka nuna nadamar ka zai ce a wannan tuban kurege ne abinda zai gaya make ko kayawa ga zaki." wani kuma da hakurin duniya da aka bashi ma ba zai haƙura ba ce shi haƙƙin nan faka bashi ba zai iya ƙyale ma ba don haka amala ibn al-jauzi yake cewa ya fi girma domin ya ce Hula la yaqa'u ghaliban mafi yawanci zalunci in kaga ya auku yana aukuwa ne akan wanda yake da rauni wanda aka fi karfin sa ba a zalunta wanda yake da karfi da yawa in kaga an zalunci mutum to bai da karfi ne an kana da ƙarfi ba za a danne ka ba da haka sai ka ga mai rauni ne ake zaluntar shi a mafi yawancin lokuta wanda ba zai iya taimakon kansa ba ya ce kuma shi zalunci mafarin shi daga cikin zuciya ne idan zuciya ta yi duhu to sai ka ga ta koma tana zalunci ba ta ganin komai ya ce domin kuwa da a ce zuciya za ta haskaka da haske irin na shirya na Allah maɗaukakin sarki to wannan hasken zai hana ta zalunci yana nufin kenan duhun nan akwai duhun duhun zuciya ma'ana zuciyar ba ta ganin wani abu shi yasa wani koda zai lalace kama bai damu ba saboda zuciyar babu wani haske a ciki da haka ce a yayin da masu tsoron Allah suke kai kawo cikin hasken su wanda da shi ne suke samun wato tsoron Allah shi ne dalilin tsoron Allah su to sai ka ga kuma azzalimai suna ta linkaya cikin wato tuhu saboda wannan kuma ba zai haifan musu da komai ba sai hasara da haka kaga zalunci ko a nan aka tsaya an san cewa abu ne wanda yake ba mai kyau ba to ballanta har a zo a siffanta mutum da cewa mai yawan zalunci ne ko azzalimi ne kowa ne mai danna haƙƙin mutane ne kowa ne mai cin mutuncin mutane ne duk wannan fa yana cikin zalunci kowa ne in ka bari abin ka ya shiga hannunsa to ka gama yawo da akwai irin wannan cikin mutane ko in ka bari kudin ka ya shiga hannun wani to wallahi ba zai fito ba sai dai ka bar shi da Allah to kaga wannan babban hasara ce kuma rayuwa cikin hatsari take a ce mutum yana cikin irin wannan dan duk al'amarin ba wai a nan duniya bane a gobe kiyama ne na tsaya gaban Allah kuma ba dawowa kuma ba abin da za a biya Allah ya tsare mu daga irin wannan mummunan hali Kala babul ittiqa'i wal hadari min da'wati al Mazluni babin kiyayewa da taka tsantsan da taka tsantsan wajen addu'ar wanda aka zalunta ma'ana duk mutumin da aka zalunce shi to lallai ka kiyaye kar ka bari ya ma addu'a domin addu'ar wanda aka zalunta tana cikin addu'o'in da Allah madaukakin sarfi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa suna cikin addu'o'in da Allah bai mai da wasu addu'o'i ne guda uku da duk in aka yi su sai Allah ya amsa su yace salatu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna addu'o'i guda uku babu makawa ana amsa su na farko yace da'awatul mazlum wanda aka zalunce shi in har ya roƙi Allah maɗaukakin sarki to wallahi sai Allah ya amsa masa sannan kuma da'watu alwalidi waladihi ko ala waladihi addu'ar uba ya ma ɗansa addu'a to wannan ba makawa sai Allah ya amsa ta ko ta alkhairi ce ko mummuna ce wa da'watul musafir da addu'ar mutumin da yake matafi yana kan hanya ya roƙi Allah to Allah sai ya amsa masa to wanda aka zalunta shine yafi girma a cikin su dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yana cewa wallahi sai na taimake shi koda wani lokaci ko in dai zai hakuri to sai Allah ya fito da haƙƙinsa daga wanda ya zalunta wanda ya zalunce shi yasa mutum ya kiyaye addu'ar wanda aka zalunta mutum ka zalunce shi ya ce ka je zan roƙi Allah Allah ya karɓa min haƙƙina an zai ce aje a yi ta to kuma sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya tashi kama shi ta yadda ba ya tsammani sai Allah ya fito ma da wani abu Karasta ta ina ne damuwar in ka tuna ya ce ashe wani ba ina akwai da na taɓa zaluntarsa ana cewa lokacin da hajjaj ya zo zai mutu hajjaj ibn yusuf wannan shugaba wanda ya ta kashe mutane dama ƙarshen fafatawar shi da ɗaya daga cikin magabata ne shine sa'idu ibn jubair almajirin abdullahi dan abbas suka yi ta kai kawo suna jayayya shi sa'id ibn jubair dama ya ce tun da aka kawo shi gaban hajjaji ya san mutuwa zai da haka ya ce ya san mutuwa zai don haka da shirinsa ya zo sun yi ta jayayya da shi hajjaji yana ce mishi yanzu abin da kake ganin ina yi akan daidai ne ko ba akan daidai ba ya ce aini na san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu damu mri'in muslimin illa bi idza salat ce jinin musulmi bai halatta zai da ɗayan abu uku ni kuma ko ɗaya ban yi a ciki ba ya ce kana da jayayya da yawa ya ce zan kashe ka ya ce in ka kashe ni wannan ƙaddara Allah ce Allah ya kai za ka kashe haka suka yi ta yi in ya kawo wannan ya kawo wannan mafita in ya kawo wannan ya kawo wannan mafita eh, har a ƙarshe lokacin da aka kwantar da shi zai tsara wuyarsa sai ya ce a kwantar da shi ya fuskanci alƙibla shi malamin kenan sai hajjaji ya ce ku juya bayan shi ya kalli mafaɗin rana sai ya ce ai Allah ya ce fa aina ka san lokacin wannan ana da inda ya fito yana toshe shi da hujja to a ƙarshe da yake ce masa ya ce ina tabbatar ma daga kaina ba za ka ƙara kashe wani ba kuma haka ya faru to lokacin da ya zo yana jinya yana kwance sai ya samu irin shan jiki ɗin nan hannunsa gefen jikin shi gaba ɗaya ya zama baya motsi sai yake cewa in ya rufe ido sai a ga yana zabura ya ce wallahi da ya rufe ido sai ya ga sa'id ibn jubair ɗin ya zo da makami zai soke shi sai ya razana shi wanda ya kashe kuma shi ya kashe shi to haka nan kuma yake cewa wallahi hannun shi da baya ciwo hannun shi da baya ciwo lafiyayyen idan aka daura tsakuwa sai ya ji kamar duk duniya aka daura masa akai wancan kuma baya jin komai a kansa yace ina ganin addu'ar ba Allah nan ne ta hau kaina kuma daga kanshi bai ƙara kashe wani ba to kaga ya zalunce shi ne Allah madaukakin sarki kuma ya amsa addu'ar da ya masa da haka ka zalunci mutum baka san wani inda zai tsaya ba in wani ya kyale ka to wani fa zai ce zai nemi sa a wajen Allah madaukakin sarki haka duk abin da ka masa zai ce yana nema a wajen Allah to ka kiyayi ranar da za a ce wani yana haɗa ka da Allah akan haƙƙinsa domin Allah ya yi alkawarin sai ya amsa wannan addu'a قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا وكيء قال حدثنا زكريا ابن إسحاق المكي عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتك دعوة المظلوم فإنه فإنها ليس بينها وبين الله حجاب cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aiki Mu'az ibn Jabal sahabinsa zuwa yankin kasar Yaman akan ya je yayi da'awa ya kira su zuwa ga Allah sai yake ce masa daga cikin wasiyar da ya masa yace ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta domin ba ta da shamaki tsakaninta da Allah wannan fa annabin Allah yake gaya masa habinsa haka kakkake yayi mutumin da zaka zalunce shi ya ce ya haɗa ka da Allah domin Allah maɗaukakin sarki sai ya karɓar masa haƙƙinsa a wannan maganganu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Mu'az lokacin da ya tura shi zuwa Yaman domin ya mishi magana akan cewa zai karɓi zakka to amma a zakka din sai yace wa iyyaka wa kara'ima amwalihim yace ina ma ka shedi ka nisanci dukiyarsu wacce take mafi kima a wajen su ka taba ta domin wallahi in ka taba wannan dukiyar to lallai addu'a ce ta wanda aka zalunta a lokacin yake cewa itaqi da'watal mansur ka kiyayi dukiyar wanda aka zalunce shi yanzu da yawa masu bibiyan musamman ka ce masu karban haraji da sauransu ya rayuwarsu take karewa ai rayuwa ta kare babu alkhairi a karbu wannan a danna wannan a wannan a wannan zai kaga rayuwa ta kare ana cikin wahala kuma duk abin da aka tara bai yi amfani ba saboda haƙoƙin mutane da haka mutum ya kiyaye abin da yake haƙƙi na wani ne qala rahimahullahu ta'ala babu man kanat lahu mazlamatun inda rajuli fa halalaha lahu hal yubayyinu mazlamatahu babin mutumin da ya zama yana da wani haƙƙi a wuyan wani mutum sai ya zama wannan mutumin kuma ya biya sa wannan haƙƙin nasa ko shi wanda yake bin haƙƙi ya yafe to shin sai ya bayyana cewa ga abin da ya yafe din ko shi din sai ya bayyana ga haƙƙin da yake bi a wuyan wani قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فهمل عليه a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda yake da wani zalunci ko wani haƙi na dan uwansa sawa'un cin mutunci ne kaga shi ma zalunci ne na haka zalunci ba ya a dukiya ya takaita ba ba a dukiya bane kawai ya shiga duk wani haƙoƙi da ake gani yanzu misali wani sai ka ga mai mashin ko mai mota sai ya buge wani ya gudu wannan zalunci ranar tashin alkiyama sai ya biya wannan haƙi ya bige ya gudu to in kuma wannan wanda ka bige shin ya daga hannu ya roki Allah in an yi dace a lokacin Allah ya amsa addu'a zai kaga ya ji ya fada a gaba yana faruwa da yawa a ce ya gudu ya je kuma ya fada a gaba duk yana faruwa ko ya je ya sake bige wani kuma don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake da wani zalunci na dan uwansa min irdihi na mutuncinsa kenan cin mutuncin wani ko zagin wani ko aibanta wani ko duk wani yana cikin zalunci to inda ma ya kawo maganar yanzu to idan mutum yana ka riga ka zage shi ko ka yi gibarsa sai ka je ka gaya masa wane na yi gibarsa wannan shi ya fi wahala amma san da ka gaya masa ba wahala amma lokacin da za ka je ka biya haƙin da wahala ko to da wace fuska zai kalle ka amma hanya ce ta gyara ka wace malam da Allah ina so mun gaisa mun yi komai na san ka san ni to amma fa rana kaza na taba cewa kaza a kanka mutane nawa suke iya haka shi malam ibnu qayyim ma yace wanne yana cikin sharadin Allah karbi tubanka ka je ka same shi ka gaya masa yasa ake so mutum ya kiyaye harshen sa yanzu wanda zai kalli wasu ko a wani bangare wani zai kaga ya kalli wasu 'yan majalisu ya ce ai duk duk duk barayi ne wannan giba ne to yaushe za ka je ka same su ka gaya musu ko ana faɗa ko ba faɗa to me yasa ake faɗa in dai bata ma faɗan wahala ba bai kamata ta ma wahalan bata ma wahalan faɗa ba to bai kamata ta ma wahalan zuwa ka janye ta ba a to ai yanzu ma kai daya in mutum yi rashin adalci sai ka je ka same shi ka ce wani baka yi adalci ba me rashin adalci talakawan ba su suna adalci eh yanzu wani talakan ne zai je ya sai mai ya boye kai wani gari ko dan majalisa ne yake kaiwa yanzu talaka ne zai je can ƙauyen ya je ya siyo wake 300 da abin da ya zo ya ɓoye sai ya kai 1000 ko 700 ya siyar da azumi wannan dan dan majalisa ne yake wannan shi ya san yadda ake siyo wake a ɓoye saboda haka mutum dai ya kiyaye maganar bakinsa wannan zalunci ka kiyaye abin da yake bakinka shi yasa yake da kyau mutum ya dinga auna maganar da zai yi in zai faɗe ta yaya kama yaya faɗe ta kuma in ta fito ya za ta fito kuma me za ta haifar haka bahaushe bai yi ƙarya ba da ya ce magana zarar bunu ce an gane ko mm. shi kamar irin gidan nan da ake da zana aka kife shi irin na ƙauye din nan in ka jejjera ka tsaure su duk wanda ka zara guda ɗaya ba zai koma ba ko ya ce yanzu wannan ka zara guda ɗaya ka mayar da ita da ƙyar za ta koma haka in ka jawo ka jawo ma kanka to ibn al-qayyim yace daga sharadin Allah karbu baka sai ka samu wanda ka gaya masa wannan maganar ka ce wani na faɗi kaza ka yabe mu ai hada mu da aiki eh bayan da za ka gan shi ka gaya mashi da haka tun farko dai maganin kara kuma kara fara in ka san ba za ka iya ba to ka kyala magana kuma duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul aw shikenan in dai ba za ka faɗi alkhairi ba ka yi shiru kuma ba a ce ka faɗi zaluncin mutum ba ba a ce ka faɗa ba sai ka gyara kai ma ka duba naka kuma wani zai ce to ai laifi ake dole a faɗa to kai ba ka yi to wallahi duk ɗayan mu in aka ɗauke shi aka auna sai ka same shi nan da can yana da irin nashi zalunci ba wanda zai kubuta ba wanda zai kubuta don haka ka daina kallon wasu ka dinga take kanka kuma kana kallon na wasu haka babban abu dai mutum ya kiyaye shi yasa wata rana manzo Allah sai ya sake ga ya Mu'az din ai yake cewa ya ya Mu'az yake cewa a kuffa alaika hada yace ka rike wannan sai nuna masa harshen sa yake cewa to in mun rike harshen mu da me za mu yi magana yake cewa to me ke kai mutane cikin wutar jahannama in ba abin da harshen yake girbarwa ba ai harshe shi yake kai mutane zuwa ga halaka fir'auna ne kai shi zuwa ga halaka harshensa da zuciyarsa yace ana rabbukumul a'la da harshensa ya faɗa ce ni ni ne ubangijinku ba ku da wani ubangiji kowa bayana abu lahab ne ya kai shi har Allah ya saukar da sura a kansa abin da ya furta a harshen sai ce tabbal ya muhammad ai ta riga ta wuce ta kare amma surar da Allah ya la'ance shi har kiyamu za na karanta ta tabbata da abi lahabin wata ko ba za a shafe ta ba me ya jawo masa wannan Harshen harshensa yau da ya kame harshensa ya yi haƙuri da ba zai faɗa wannan abin nan ba don haka harshe shi ne yake kai mutane zuwa ga halaka to don haka cin mutuncin wani yana da hatsari sosai kuma a ɗauke shi cewa zalunci ne ya ce au shay'in ko ma wani irin abu ne da ka zalunci wani ya ce to fal ya tahallalhu minhu yau ba yana nufin yau ba yana nufin a duniya ya yi ƙoƙari ya warware wannan zalunci tun kafin ranar da za a zo babu zinare babu azurfa mana ba taro ba sisi domin ba wanda za ka ba shi kudi in za ka kai mashi biliyan ɗaya a ranar tashin alkiyama Allah ba zai karba ba bai bukata don ba abin da zai da su dama ana amfani da su ne a duniya can lahira ba kudi ake bukata ba Yau ma la fa’u malun wala banun haka kudi ba su amfani a lahira saboda haka kudi amfanin sa a nan duniya ne gama wanda ya amfani da su kenan haka kudi ba su amfani a lahira ko ka je da su ba za su ma amfani ba to manzo Allah yake ce mana lallai ka kiyaye ka ba da su tun kafin a zo wannan ranar wannan Allah ya kuna dinarun wadadin dirhamun yana nufin koda akwai su ma ba za su yi amfani ba ya ce idan yana da kyawawan ayyuka shi a zalimin kenan sai a ɗauka wato kyawawan ayyukansa gwargwadon zalincinsa. za a auna zalincinka ya kai imashi ya kai nawa sai a ɗebo kamar salloli na shekara biyu daidai da girman zalincin sai a ba wancan da ka zalunce shi hakanan wannan a ɗebo misali azumin da mutum ya yi na ramadan Ina a ce mutum ya shekara ta yana azumin wata ramadan kila shekara arba'in ba nasa ba ne, don ya zalunci mutane sai eh, azumin shi zai zama shekara ashirin ne kawai don za in aka ɗauke ka to kama aka ba wancan ana yi ana ɗauke ana wa ai scaling shi zai sauka yi to idan scaling ya sauka kuma ga sunan wanda ya zalunta ba su kare ba suna jiran shi kuma suna jira a biya su to har sai kyawawan shi na alkhairi gaba ɗaya sun ƙare sai zama ba abin da zai biya su da shi to sai a fara duba a ce to kai na farko zo me ya abin da kake bi na wajensa ya ce mu ya mun kaza to sai a duba a ce to kai kuma me kake nema ya ce wallahi kayan laifi na yayi yawa sai a ce to a yanko daidai wannan a daura ma wannan shi a zalimi sai a dauko munanan ayyuka ana daura masa domin kyawun ayyukan sun kare mu daina ganin aikin mu na da yawa wallahi bai da yawa wai kana ganin cewa a'a kayi wannan kayi wannan kayi wannan ka dinga roduwa da shi kayi haji so kaza kayi umara so kaza kayi sadaka ka gina masallaci ka gina makaranta ka taimaki marayu wallahi aiki ne amma bai da yawa sai dai rahamar Allah duk abin da ka tara na aiki inda za a zo auna shi bai taka kara karya ba shi yasa yake karewa din nan shi yasa an tsaya in akwai zalunci sai kaga aikin bai je ko ina ba sai a kwashi idan aka kwashe aka ba masu haƙƙi haƙoƙinsu in ya yi sa'a ya tsira da sauran 'yan ayyukansa in bai yi sa'a ba ayyukan za su ƙare wanda ya zalunta suna nan da yawa suna nan da yawa don ba mutum ɗaya ba ne ƙila to daga nan fa sai a fara auka masa wannan ayyuka ɗin shi ne cewa in lamta kullahu a sanatun in kyawun ayyukansa sun ƙare to sai a ɗauko sayyati sahibihi wancan munanan ayyukan wancan din sai a daura masa sai a daura masa kuma wannan ba wai yana nufin cewa da Allah ya ce la taziru waziratun wizra ukhra ba bai ci karo da wannan hadisin ba shi ba wai haka kawai aka ɗeba aka daura mishi ba shi ya ja kansa da haka ba nauyin wani ya sauke ba haƙƙin mutane ne aka aka maida musu to kaga wannan hadisin gaskiya yana akwai tsoratarwa sosai a ciki musamman ga masu cin haƙƙin mutane masu zaluntar mutane kuma zalunci ko da habbatu khardal ko da ce ƙwayar acca ne shi abinda za ka kwatanta shi da habbatu khardal kana iya riƙe ƙwayar acca guda ɗaya don ita ce abinda za a ce mafi ƙarancin hatsi ko ila shi ne acca to ƙwaya ɗaya ta acca in ka zo da ita na zalunci sai Allah ya karba kuma sai an mayar ma da shi inna allaha la yazlimu mithqala dharra Allah bai zalunci qala babun idza halalahu min zulmihi fala rujua fihi babin idan har wato ya ya biya sa haƙƙinsa طيب akwai wani hadisi طيب قال abu abdullahi wannan yana bayani ne akan sanadin ne cikin wanda suka rawaito hadisin kala abu abdullahi ne imam al-bukhari ce kala isma'il ibn abi uwais inna ma summiya al-maqburi a cikin sanadin zaku ga haddathana sa'id al-maqburi ko daga makabarta kenan me yasa aka danganta shi da makabarta saboda yana aiki a makabarta a'a yace li annahu kana yanzilu nahiyatal maqabir gidan shi kusa da makabarta ne aka kira shi al-maqburi قال أبو عبد الله وسعيد المقبولي هو مولى بني ليث وهو سعيد ابن أبي سعيد واسمه أبي سعيد كيسان yana bayani ne akan wani ya zai tambaya to wai wannan sa'idul maqbuli din me yasa aka kira shi sa'idul ko ce to shi saboda yana zama kusa da makabarta ne sai aka raba shi da wannan ko kaman wani da ake kiran shi nu'aymul mujammir al mujannir mai daukan garwashi haka aka kira shi in ka ɗauka fassara haka ne mai garwashi yanzu wani ba zai so a kwata a siffanta shi da cewa a raba shi da garwashi ba a to amma shi abin da ya sa aka raba shi da haka yana ɗaukan garwashi sai ya sa turare sai dinga wato sawa a cikin masallaci sai aka kira shi almujammir mai sanya turare a masallaci to duk irin wannan malamai suka yi bayani don ka gane waye wannan waye wannan waye wannan da haka babin cewa idan ka yafe ko kuma idan ka ba da haƙƙin ko in shi wanda ake bin haƙƙin ya ce ya janye ko kuma in kai ka biya sa haƙƙin to ba maganar komawa kuma gane ko ko misali ya ce to na yafe maka wannan haƙƙin to ba maganar da ya ce to haƙƙin da ya ce na yafe ma ban yafe ba kuma a'a ta riga ta tafi kenan ba maganar a dawo baya قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أي في قوله تعالى شكم فنن الله مرعوك جنسر كي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرابا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكفر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية لديك وانا آية رسول صنع قنبات هذا علاقة هذا وانا amma dai magana ne na haƙi nana Aisha radiyallahu anha take cewa a wannan ayar da Allah ya ce wa in imra'atun kuma wata mace ana kowace irin mace ce ana kiran mace imra'a idan ta, ta girma khafat min ba'liha ta ji tsoron mijinta ta ji tsoron nushuzan ma'ana zai bauɗe mata ma'ana baya yana so yana kuntata mata au iradan ko yana dauke kai bai damu da ita ba bai kulawa da ita kasuwar lokacin haka ne zamantakewa sai ga mutum yana da mata amma tana na a rataye ba ta san ita mata bace ko ba mata bace ya shigo gidan ko da ita ko ba ita shi ba ruwan shi ko kuma ta zo ta yi wani abu bai gani ba ko duk abin da ta yi laifi ne da haka wannan matakai ne ko take-take ne na cewa fa ya ƙosa ko kuma ba a kan maza ba su ma mata ana samu haka da abin da ka zo kai ta ma da kai da banza duk ɗaya ne kafu ta fita ka ce ta yi ta yi kace ta yi ta ƙi su ma suna yi ko mazan ma suna yi da wani namijin misali Allah ya jarabe shi musamman a ce eh, yana da iyalai fiye da ɗaya to in Allah ya jarabe shi eh, sai ka ga ya karkata gefe ɗaya sai zama gefe ɗayan da su da ba ruwan shi da su ba kulawa ba wani abu duk abin da suka yi ma baya gani to idan mace ta fara take-take duk abin da ta yi ta ga cewa bai kula ba baya kulawa yana kokarin kauce mata to sai Allah ya ce idan mace ta hangi haka ayar har zuwa ƙarshe Allah ya ce fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi su zo su yi sulhu a ji menene abin amma kar abu ya ci gaba da haka domin zai zama akwai zalunci ga bangare daya to sai na na Aisha take cewa ai dalilin wannan ayar mutum ne mace ta karkashin sa amma kuma fa shi bai damu da ita ba kuma ma hasali ma yana so ya rabu da ita ne shi yasa sai ta fito da wasu ƙananan ƙananan matsaloli nan da can ita kuma matar sai ta ce to ni na sa ma al'amari na yana hannunka duk abin da ka zo ka yi a kaina shi ne a ja'aluka min sha'ani fi hillin ni na bar ka duk abin da ka so ka yi to sai Allah ya saukar da wannan ayar Allah ya ce ba haka za a yi ba a dai zo a yi su ta ce a a duk abin da ka yi an haɗu abin da ka yi kuma zai zalunce ta to shi ne ya ka wannan hadisin kamar wani nau'i ne na wato abin da ya shafi wato wannan wasu na cewa kul'i ne idan aka yi kul'i ma'ana mace in ta fahimci haka to tana iya cewa bawan Allah ina ganin zaman nan ba zai yi ba a sauƙaƙe mu ko to idan mace ta ce a sauƙaƙe mata to ita ce za ta biya kuma fansa ai ita ta gaji da zaman nan don haka ya sake ta ya rabu da ita to sai ta biya fansa na wato abin da ake bayarwa shine na fidiya ko Allah ya ce fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi sai ta bada wani abu amma a gaban alkali ba shi da ita ba dan ai komai da kaida kar a koma kuma ana cewa ai haka akai ba haka akai ba aje gaban alkali wancan wata ce ita ba ta yi me dalilin ta ga dalilai na ga dalilai na ba zan iya ba to shi kenan aka yi haka sai ce to za ki iya mayar masa da sadakinsa ko wani abu kwatankwacinsa sai ta ce zan mayar sai ta mayar masa shi kenan sai a yi kul'i to an yi kul'i shi kenan an fasa aure to in aka yi wannan aka yi wannan hukuncin za ta iya dawowa ta ce alkali na janye wannan maganar an an an yi saki ya yi yasa kwaye ba maganar dawowa kuma ba maganar adawa ce kuma an fasa an janye in aka riga aka zartar da shi shi ba wani red line ne ko in ka riga ka wuce traffic light wannan wutar da aka sa ja ce ka ƙetara ta to ba za ka yi ba ba ko inda akwai doka a ƙasar in ka samu akwai abin nan eh, traffic a wajen kamar ƙasashen da suke da doka kana ƙetarewa ba magana ba ba magana a na dawo ka riga ka ƙetare doka ta hau kanka yasa ƙasashen da suke da ci gaba ya sa wata yar kyamara a jikin wannan abin kana ƙetarewa sai ta maɗas to shi kenan ta shigar da kai cikin kayi laifi haka kana zuwa sai a ce ana cin ka tararka ka ƙetara fitila da ko kayi riba wannan ba ta da amfani ba maganar a dawo bayan. almuhim ya kawo wannan babin akan abin da ya shafi ma'ana kamar nau'i ne na zalunci ma'ana ka ajiye mata ya zama baka baka komai da ita ko kuma ka kosa za Allah yake cewa eh, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaka kada ku yi tabin hanyoyi yayi nan yayi nan ta fito ta nan wata ta yi tabin shi ma amma ya ce ina in ta yi wannan ya fito da wani abin ta gebe in ta yi wannan ya fito da wani abin ta gefe wani ya riga ya bauɗe ba a ɗaura shi a kan hanya in duk duniya za su taru da waliyin shi da waliyin ta a cewa yi to zai fito da wata tsiyar kuma saboda da ku muke magana shi yasa amma su ma da su ne su ma za a gaya musu haka amma yanzu da ku ne da haka wani haka yake duk yanda ka yi da shi in dai ya ji ya ko nan to ba abin da zai ba wani abin da zai na gyara to shi kenan sai a je ga hanyar gyara ya yi sulhu in sulhu yaki Allah ya ce wa sulhu khair in sulhun yaki kenan Allah yake cewa ba zai fi kowa arzikin zai ci sai su je kowa ya kama gabansa, sa kowa da raban sa qala rahimahullahu ta'ala babun idza adina lahu aw ahallahu wa lam yubayyin kam huwa cewa idan ya masa izini wanda ya yi zalincin sai wanda aka zalunta ya ce to ni na baka dama na warware ma amma kuma abin da ka zalunce nin nan da abin da ka samu ka kawo ma'ana bai iyakance masa ba misali yanzu a ce ya ci masa fili filin nan ƙidan an kimanta shi ya kai misali dubu ɗari biyar sai daga baya shi aka ba hanyoyi ya zo ya yi nadama shi wanda ya yi zalunci amma ya riga ya zalunci ne, wannan nasan haƙinka ne amma abin da ya faru ya faru ka yi ya ce a na ƙyale ka amma je ka duk abin da ka samu a ciki kawo mu ya ka samu duk abin da ya samu ka kawo mu ba na da iyakance masa ba ko ya ce ga iyaka abin da nake so ba wannan babu laifi a ci yana ganin babu laifi shi yasa imamul bukhari ya kawo wannan babin a ya kawo wani hadisi shi ne hadisin ah, sahal ibn sa'ad ƙala haddasa abdullahi ibn yusuf a ƙala akbara na malikun anabi hazim ibn dinar an sahal ibn sa'ad ne sa'idi radiyallahu anu annar rasulallah sallallahu alaihi wasallama utiya bi sharabin wa shariba min wa an yamini hi gulamun wa an ya tsari da ashiya faƙala lil gulam a ta zanu li an ofiya ha'ula faƙala lil gulamu la walla ya rasulallah la utira bi nasibi minka ahadan qala fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi yadi wani yana nuna cikin imam al-bukhari rahimahullah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo mishi da abin sha nono ne aka kawo masa kuma tare da shi akwai mutane da yawa gefen damansa akwai gefen hagunsa ma akwai a gefen damansa sai ya zamanto cewa wato yaro ne karami gefen hagunsa kuma dattawa ne to kuma a ƙa'ida shi ne ka gabatar da wanda yake dama to kuma amma akwai inda aka ce kuma a fifita na gaba ko to amma a wannan wajen kuma na gaban yana nan za a fifita shi amma kuma sai ya zama akwai wani wanda yake bai kai su ba amma kuma shi ya fi cancanta shi yake gefen dama da shi ya kamata a fara kamar yanzu wani lokacin an zo eh, taron walima ko taron abinci shi dai kowa da kowa yana zaune ya ce ku bari a fara da manya ko to wannan ba shi bane ka'ida ka'ida in akwai zama dama da hagu ake a fara da na dama ko da kanana ne a dama in gane ko amma kaga a irin al'adance na kasar nan kuma kowane bangare na na abin nan na kabilu ko hausawa ne ko inyamurai ne ko yarbawa ne ko ayi duk wanda aka yace a fara da manya ko haka ake cewa ko wannan ba shi bane ka'ida ka'ida idan zaman akwai hagu akwai dama akwai yan hagu akwai yan dama to da yan dama ake farawa ko su ne kanana kafin a je kan yan hagu sannan idan akwai gaba akwai baya sai a fara da yan gaba kafin a ce baya amma a cuɗanya ake kowa da kowa haka sai a ce to ku bari mu fara gabatar da magabata wannan shine abin da yafi amma ba wai ko da yaushe za a ce a fara da manya ba ko to sai ya tambaye shi manzala sallallahu alaihi wasallama kaga ya nuna mana yanda tsarin yake tunda yaron shi yake gefen dama sai yace eh, ka ba da dama in ba in fara ba waɗannan ce ka ba da dama kaga duk wannan kiyaye abin nan kar a danne masa mene haƙƙinsa ce ka ba ni dama in fara da waɗannan to inda matsalar take shi manzala sallallahu alaihi wasallama ya dauki abin ya sha kama a kofi ya sha to kuma in ya bayar kowa ma sawa a baki zai yi ya sha to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya albarkace sa dan haka duk abin da ya taba albarka ne to shi kuma yaron nan yana so bakinsa ya taba daidai inda bakin manzo Allah sallallahu alaihi fara taba baya son wani ya riga shi shi ya fi so shi ya samu wannan albarkar kafin wani <laughs> a to ko kai ne aka ce za ka yadda wani ya fara ga inda albarka take bakin manzala sallallahu alaihi wasallam ya fara tabawa yace to kana so in fara gabatar da waɗannan sai yace a'a yace la wallahi yace na rantsa da Allah manzo Allah ban yadda ba <laughs> shi karamin yaro yace ban yadda ba yace domin wallahi ni bazan fifita wani da rabona na wajenka ban yadda na fifita wani ba da haka ni dai na fara sha so sa sha daga bayana ni na fara samun albarka kafin su samu kamar yanzu ne a zo sahun gaba ranar juma'a a ce ga wani sarari za a shiga ga babba ga yaro kuma a ce ji su shiga to a nan kaga yaro in yana son lada da ya ce malam ana farga ka zuwa haka ni zan shiga nan ba za ka gane muhimmancin haka ba sai ka je in Allah ya sa ka je masallacin manzo Allah sallallahu ka je ka ga yanda ake fada akan sahun gaba fada sosai ake akan sahun gaba ko haka ga yaro ba zai daba bai riga shi shiga ba haka idan cikin ayyuka na alkhairi ne ba maganar wani kowa ya goshi ma yi ai tsera ake gasa ce ai wa fi dalika falyata nafasin mutanafizun kana zo ka samu waje da wuri eh, waje mai kyau to ka zo da wuri kana son bayan liman to ka zo da wuri ko amma ka je can kana can karshe sai can an zo zai ka zo duka tura mutane ka kai gaba kaje su kamar Allah sallallahu alaihi wasallam dai sai ya tambayi wannan yaro sai ya ce a ni ban yadda ba yaron ba kowa bane Ibn abbas ya ce ba kuma wanda yake gefen san na farkon shi abubakar ne amma Ibn abbas shi bai duba wannan girman ba shi ya duba albarkar da zai samu ya ce gara na samu ko daɗe da shi ko a sun daɗe da shi tun kafin a haife sa haka su suna ta ɗiban albarka ya ce to wannan da ta zo ni wannan tawa ce da haka ni ma ku bani na samu tawa wannan rabona ne ya ce kala fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sai manzo Allah ya saki abin a hannunsa dan haka ya sha aka ba na geban zahar aka aka kewayo kansu to kenan kaga yana nuna mana kauce mazalunci ko wani ilimi haka koda a ce karamin yaro ne kar yau karamin yaro ya dinga kuma yana da wani abu shi wanda yake karami duk in abu ya shiga kwakwalwar shi bai cika fita ba wani in zaka shekara 100 kana durkusa da sanda sai ya tuna abin da kamar sai yana karamin nan ba zai manta ba sawa'un na alkhairi ne ko ba na alkhairi ba ce wannan mutumin ai ya taba min wani abu tun ina karami in abin kirki ne ba zai manta ba haka nan in zalunci ne wallahi ba zai manta ba ce wannan mutumin lokacin muna yara da ya shigo unguwa zana kowa yake da ya ga muna wasa sai ya bi mu gaba ɗaya ana manta ai ba a manta da wannan haka nan idan da da ya dawo kasuwa yana ba su alawa to ko bayan shekara nawa ne ba za su manta ba ai baban nan mun daɗe tun muna yara yake mana kaza saboda haka kada mutum ya shiga haƙƙin kowaye ne haka shi zalunci ba yi da babba ba yi da yaro ce ai wannan yaro ne bai da wayo za a danne shi bai yi ba da haka kowa ka ba shi haƙƙinsa wannan shi ne adalci to za mu dakata a nan babi na gaba ya ce babu ismi man zalama shay'an min al'ar babin laifi ko saɓon wanda ya yi zalunci na ƙasa nan wannan ya shafi dillalai ne musamman masu harkar filaye a zo a haɗa mutum biyar a fili ɗaya ko a sayar ma da fili kaji an ce ma a takarda 100 by 100 ne da kaji sai kaga 40 by 80 hakan ya ke ko sai kaji sai kaga an yanke ta nan an mayar da shi ya zama ya yi wani bante ya yi shan bante da an ce ma cikakke ne amma da kaji sai kaga ya ɗanyi wata kwana wani aka yi haka ai abin ne wato shi ma wannan da muka zo sai ya shi haka ake fada to wannan akwai matsala sai zo su tsutsuke sai su siyar da hanya to wannan akwai hatsari mai girma kuma babi ne abin tsoro ba za su gane haka ba sai sun san wahalar tono an san yadda ake tono gaga yadda masu rijiya suke tona rijiya suna wahala ko kwana nawa ke ana tona rijiya to wanda ya ci ƙasa gwargwadon iyaka abin da ya ci in ta kai fit ɗaya ne in fit biyu ne za a yanka masa iyaka wannan ranar tashi alkiyama ya tona ta har ƙasan bakwai haka zai ta tono har sai ya kai ƙasa ta bakwai to ba nan za ta tsaya ba in ya kai ƙasa ta bakon, za a sa ya nannaɗo ta kuma ya dawo da ita sama haka dillalan filaye sai su shirya akwai tono kuma ranar ba za a baka kayan aiki ba babu babu kayan aiki ba kayan tono da hannu za ka tona wannan to wannan ko shi aka bar mu ta bar shi da aiki ko da a ce fa abin ɗan zili ne haka fa iya iyaka wannan abin za a yanka ma ce ka tona shi kuma ba wai tono a'a abin nan eh, mita ɗaya ko biyu ba a'a har can ƙasa fa har ƙasan bakwai kuma an gama a shekara nawa zai yana tonon nan har sai an gama ma mutane hisabi ma bai gama wannan ba kamar yadda zai zo cikin haji a to ta ina zai fara don haka kaga masu harkar filaye sai su shirya su shirya ba su kaɗai ba wani ma zai sai filin da gangan an siyar masa ya ƙara akwai wanda ake siyar masa su ƙara wasu suna nan a ga filinku ga iyaka can an jima kaɗan sai ka zo ka ga an shiga in kai magana ce dama haka abin yake shi ya sa mutanen ƙauye sai ka ga an ɗan sa iyaka ko idan nan ƙasar ne sai ka ga an sa wata shuka ke rana ɗin nan wanda wannan abin in ka saka shi yana da wahala ka canja mushi waje ko in kuma gaje ka samu mutanen ƙasa hausa su samo jima su saka ita ce in ka saka ta ko bayan shekara nawa ko ka kona ta sai ka zo ka ga abin nan ɗinta a ƙasa tushenta yana nan amma wai don ka zo ka yi gini wani zai gini a gaba zai zo ya ƙara gini a gaba in kuma shi ne cin filin ne dama asali in yana kusa da kai akwai itatuwa zai fara yanke itatuwa ne domin ice shi yake dan nuna alama wani lokaci to da zaran ka ji mutum ya fara yankan itacen kana da fili ka garza ya kaje ka je ka duba ka da an jima kaɗan za zuwa shi ai icen nan da yake kan iyaka ba a gan shi ba duk ana yi ba mutum ya rantse ma da Allah da Annabi a duniyar nan ya san ƙasan nan zai shiga amma haka zai ci ta kuma duk wanda ya ci ƙasa sai ya mai da ita a sai ya mayar da ita don haka wannan shine babi da zai zo a gaba kaga shi ma zalunci wannan babi ne na zalunci ko yanzu gashi mai yayi wahalar nan ka je siyan mai a ce ma lita lita 350 320 misali eh an yadda na yadda zan siya 320 amma an matse ta in an zuba ma sai kaga abin da ka siya bai kai na 320 din ba haka ake ko ba kai haka suke sai a matse ta wai ana matsa lita da haka sai ka ga a ɗari uku da ishirin ɗin nan za ka tara wani kuɗi ya cika ma tanki sai ka ninka shi kafin ka kai rabi kuma da gangan ake yi ba za a tashi gyaran wannan abin da ake zuba mai ba sai wahalar mai tazo ana taɓa taɓaɓɓalle shi a canja nan a murɗa nan a kwance nan a motsa nan a ɗauko wani waya a saka a nan a ja a tatse shi duk haka ake yayi ko ko in ma masu nama ne a kasuwa su ma gaske, wannan sai da a kwance shi a kwance shi a kwance shi sai a mushi wani dabara ta ga ƙasa ta yadda da kasa da nama kaɗan zai ja da yawa zai ja ma kuɗi da yawa wannan zalunci ne duk ba ana yi fa shi yasa idan Allah maɗaukakin sarki yana yana gallaza mana a cikin rayuwa muna jin ba daɗi a ce shugabanci ba daɗi a ce kaya sun yi tsada wallahi ba komai bane abin da muke yi Da abin da muke ne zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum Allah yace dandana musu ba'da alladhi amilu abin da suke aikata haka abin da muke aikata ne Allah yake dandana mana amma wannan ƙasa an ka kalle ta ƙasa ce mai albarka kasa ce mai arziki to amma fa ba a ce ribarsa saboda me saboda zalunci duk wani sakon ka taba sai kaga zalunci ko ina ko ina zai kaga zalunci ka shiga makarantu haka ne ka shiga kotuna haka ne ka shiga ma'aikatu ka shiga kasuwanni kai har masallatai ma lokaci sai ka shiga masallacin da ake zalunci a wasu ne za su yi banga-banga da sunan masallaci su yi ta cin kuɗi ba zalunci ba ne zalunci ne saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya raba mu da irin wannan hali Allah ya kare mu daga zalunci wanda suke yi kuma Allah ya shirya su Allah ya sa su daina su tuba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik وصلى الله ala abdika wa عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين